kawo yanzu dai a iya cewa ƙura ta lafa bayan mummunan tashin hankali da ya auku jiya a tsakanin 'yan asalin arewacin najeriya da ke gudanar da harkokinsu na kasuwanci a birnin aba na jihar abia da kuma 'yan kabilar ibo rikicin dai da ya yi sanadiyar hasarar rayuka da kuma jikkata kamar dai yadda babban limamin masallacin juma'a na garin aba malam bashir idris ke faɗi. ba wani bahaushe wanda yake da hannu tun da kamar yadda muka samu tabbacin abin da ya faru tsakanin soja ne da wasu mashaya suka buge shi shi kuma ya ɗauko abokansa suka kama waɗannan yaran daga nan aka farma hausawan da kisa. To kamar mutane nawa kenan yanzu kuka rasa? Yanzu muna da dai adadi mutum biyar haka yanzu a tabbata. Eh. Wanda suka jikkata akwai wanda muka ɗan tura nan kemis a dan duba su akwai wanda suka fi ƙarfi haka an kai su babban asibiti haka domin duba lafiyansu to sai dai kasancewar kamar mu hausawa ba dama mutum ya fita ah, ya bar bakin masallaci din to shine matsalar da muke fama da ita a yanzu amma waɗanda aka ta din suna da dan dama. Eh gaskiya akwai zaman dardar sosai domin al'umma mafi yawan da suna nan a bakin masallaci sama da dubbai haka kuma ana ta kwaso mutane har zuwa yanzu da nake magana da kai kaga akwai akwai rikotanni kuma wanda suke tabbatar da cewa har yanzu ana farma mutane haka a lunguna kuma jami'an tsaron gaskiya suna da iya kokarin su amma abun gaskiya ya kasa yanda ake bukatar sa su waɗanda ake ganin eh, sun zo wannan masallacin mis domin neman mafaka kamar yawan su ya kai nawa kenan akalla dai za a samu wajen dubu biyar zuwa shida haka. Ta bangaren abinci da harkokin yau da kullum wani hali ake ciki mutanen suna eh, cikin walwala? Ba harka ta yau da kullum illa iyaka dai ba abinci ba ruwa kuma mutanen ga sanar sirindo da maza da mata yara da kuma manya. Ah, sunana Sarki Ibrahim Bello Abubakar, eh, ni ne Sarkin Hausawa Abba. To bayan faruwar wannan farmaki da aka kai ma 'yan arewacin Najeriya, shi yanzu ya za ka yi bayani wayewar garin Juma'a halin da jama'a suke ciki a garin Aba? a yanzu dai muna cikin halin tsartsar daidai don saboda in jiya da wannan abin ya faru in ba kwamishina ba da ya turo mana ɗauki da kuma sojoji da suka zo suka kawo mana ɗauki jami'an tsaron jami'an mu kamar jami'an gwamnati da gwamna da kansa ba wanda ya turo mana ko kansala ma da zo ya tambaye mu ya wanda halin da jama'a mu ke rundunar yan sandan jihar Abia ta tabbatar da akwai lamarin inda ta nunar cewa mutane uku ne suka rasa rayukansu tare kuma da wasu da dama da suka jikkata Mr. Habila shine kwamishinan rundunar yan sandan jihar kuma ga abin da yake cewa Eh gaskiya a nan jihar Abia akwai wata matsala da ta afko kamar misali karfe goma sha daya da rabi na jiya. Eh, wani ne ya kira a wurin abatuwa inda ake yanka nama ake da nama nan cikin water site. Ya ce mana cewa akwai wata mota ta soja da soja a ciki can sai suka suka biyo wasu yara kamar uku suna son su kama daga baya sai suka ji harbi suka ga ɗaya da ya kwanta bai tashi ba sojojin da suka zo din ina ji sun gane suka ce wa'annan daga arewa ne saboda haka me yasa arewa za a kashe suka fara kamar za su ma rauni ma mutanen arewa da suke wurin amma daga nan ina ga wasu suka ce a'a akwai ɗayan da aka soke shi da wuka da kuma kuma guda biyu da suka samu rauni ɗaya sai ya mutu a take ɗaya kuma da aka soke shi shi kuma da muka kai shi asibiti shi ma ya mutu ya tashi mutane uku kenan lamido abubakar sakkwato muryar amurka daga fatakwal najeriya